A wannan rumfar ɗinki masu ɗinkin sun natsu a fagen aikinsu, a yadda wasu suke yayyanka tufafi, waɗansu kuma suna ƙoƙarin hahaɗa ƙyallayen da suka yayyanka, sannan kuma waɗansu suna ƙoƙarin ƙarasa ɗinkin tare da saka kayayyakin ado a tufafin da suke ɗinkawa iri daban-daban. Duka da ruwan saman da ake shararawa tamkar da bakin ƙwarya a wajen wannan rumfar ɗinki, tuni ta cika makil da mata da suka fake domin shirin karɓar tufafinsu. Wannan matar da baya mai take da zama ba duka da haka nisa bai hana mata yin ɗinkin sallata a na mai ba ya bani lokacin da zan dawo in karbi tuwahina yanzu nan zai bani su gaskiya ina yabawa da yadda yake gudanar da aikinsa daga tilaberi ne nike zauwa in ka masa ɗumki sai ya bani lokacin dawowa da kuma takardar shaida in lokacin ya kusa cika sai in kira shi kuma in na zo ina tar da ya ƙare bai taɓa saɓa alkawali a wajena. Et ça fait longtemps A wajen wannan mai telar akalla kwamfile talatin ne suke ɗinkawa a kowane wuni a cewar mai telar domin kaucewa matsalar da ke iya faruwa musamman na ɗaukewar wutar lantarki sun ɗauki matakan duka da ya dace. Dunci mu dai muna ga yin dunci, Muna ga yin akwai kiliyan da suna kawo kaya da muna tare tun ba azumin ga. Amma dai sai da tun waccan landi saboda kaya sun yi yawa. nan ga patron kinmu ne za su yi veye da 'yan maza amma mu mata ne za mu sauka tun sezar amma insha Allah za su samu kayan saboda patron ina bai yi foran in an yi kufir muna da group sai mu tai mu so san mu sa ko tun da sahe ne sai da marai muna aiki da guru. Wanda ya kawo ɗinkin sa a wajen wannan mai telar sati biyu ne yake keɓe masa domin ya karasa shi wanda yana iya zuwa ya karɓa a bayan sati biyu. Kenan a nasa ɓangare ba maganar saba alkawari.